mutum 2,673 ne suka rasa ransu sakamakon hatsarin mota a Najeriya daga watan Janairu zuwa Yunin bana. Hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta wallafa wannan bayani a shafinta da aka yi nuna akalla mutum goma sha biyar ka rasa ransu kullum. Kuma gudun tsiya ne babban dalilin aukuwar hatsuran sai tsinkewar birki da kuma tukin ganganci a matsayin dalili na uku. A Abuja aka fi samun Muna na hatsuran inda za ka tarar a shantalelin titin tsakiyar gari wasu kan runtuma a guje maleji 180. Kan titi ɗaya ma sai ka ga wani ya zo ya karawa wa wani ko ko wani ya shiga karkashin wata mota saboda ma yana cikin maye ko kuma tsabar gudu ne kawai. Kaduna da Naija ne a matsayi na biyu da na uku. Na zanta da babban jami'in kungiyar direbobin Najeriya NURT da Bilo Comrade Suleiman Danzaki dan sharhi kan dalilan hatsura. Mun yawo kasashen duniya da yawa mun gani duk inda direba ya kaman awa biyar yana tafiya wajibi ne a tilasta shi ya je ya huta. domin ga wadda bai san me ake kira babban mota ba da babban mota da jirgin sama dukkan su aiki ɗaya ne wato abinda suke amfani da shi ne shine wuta ruwa mai iska da hydraulic don dukkan su ba su da emergency kuma abu ne mai wahalan gaske duk lokacin da suka samu suka shiga gargada da yawa ba yadda za a yi su iya taka birki su tsaya ai mun riga mun gaya musu cewa wajibi ne ku bi abin da kasashen duniya ke so ai yana daga cikin abin da mutum zai yi ya samu hutu ma wani abu ne dole in kai tafiya ka je wani gari dole ka biya wurin da zaka kwanta ka samu miƙewa ai in ka lura su drobin a takura suke su zo su yi tuki nesa kuma su zauna a cikin motan su yi bacci in za a tuna hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa ta sanar da shirin kafa tashoshin dakatawar direbobi don ɗauke manyan motoci da kan tsaya a gefen tituna da akan kan kawo cunkoso da ma hatsura. Waɗannan gurare da za a kafa nesa da babban titi za su zama da duk ababen more rayuwa ga direbobi. Hassan Bello shine shugaban hukumar. Muna nan muna aiki da Ross Safety da kuma 'yan sanda. Cewa idan aka yi waɗannan tashoshin fa to babu kuma inda za a fakin mota sai wurin. Kaga an yi da Kaduna State Government a nan Mararaba Jos da wasu wurare ana nan ana ta daukan mataki a tabbata an yi wannan abubuwa da abu su zo kara zube motoci ko ina Allah kawai ya kiyaye irin an samu hadari ko wani abu Allah kawai san abin za kawo dole wannan wurin akwai hukumai kamar kashe gobara lafiya da abubuwa da yawa za a inganta duk wannan dauko kaya da kuma su durobobin da suke haka mu ce musu bayan ai wannan ba za ku je ku fakin kan titin a cikin birane dole abu ne za a yi kamar wajen bypass na wani gari saboda haka so ba sai sun shiga cikin gari su yi kawai nan za a ba su Mai in ma gareji mota ta lalace akwai mechanic village wurin idan mai suke so akwai shi ba su lafiya ne akwai asibiti akwai police akwai komai yadda an yi tanadi rahoton bai ambaci fashewar taya rashin magogin gilashin yana ruwan sama da ramuka kan hanya cikin dalilan ba ba mamaki hakan na kunshe ne cikin gudun tsaya da sassauta gudu ka iya kawo sauki in aka samu akasi nasira da mailika murar amurka daga abuja najeriya